الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فعادنا سؤلنا وتعلم وفي نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تسمع بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأسر أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم darasinmu yau suratu basa, wato suratu amma. an ce mata suratu abasa saboda ta hara da cewa abasa wata walla wato ya gince fuska kuma ya juya baya mm. to shi yasa aka ce mata suratu abasa an ce mata suratul a'ama saboda cikin ta an ambaci a'ama an ce an ja ahul a'ama domin a'ama ya zo mai sai aka ce mata suratul a'ama to bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla wato da ya ya ba da baya an ja ahul a'ama domin dai makaho ya zo mai wa ma yadrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai kina makahon nan zai sarkaka. aw yadhakkaru ko ya wa'azantu fa tanfa'ahu dhikra wa abita umhane shi amma man na dan dai mai kuɗi haka kawai fa anta lahu tasadda kana kana kau da kai gare shi wa ma alaika Allah ya zakka mudda da mai ka idan bai tsarkaka ba me ya dame ka idan bai tsarkaka ba wa amma man ja aka yasa na'am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 أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تسدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إلا تذكرا فمن شاء ذكرا في صحف مكرما مرفوعة مطهرا بأيدي سفرا kiramin barara to amma man ja aka yasa amma wanda ya zo maka yana tahiya zuwa wurinka wa huwa ya kasha kuma yana cike da tsoron Allah fa anta ana hotalaha kai ko ya kaka shagala game da shi ya kaka shagala ka bar shi kalla bari yan haka nan Inna hatar kira ita ayoyin wa'azi wa azita sha a zakara wanda ya sosai sai wa wanda kuma bai ga dama wa azantuwa ba ya rage gare shi ita dai wa azita wa sha a zakara fi wajen mukarrama tana nan cikin littattafai wa'anda ake karramawa ce wa'anda ake ɗaukakawa madahara ko masu ƙarfi. da aidi Sabara da hannuwan zaɓaɓɓi kiramin barara makubatattu daga laihi barara masu aikata alheru wato mala'iku fatilar insan قتل الإنسان ما أكبر من شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره كلا لما قد ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم to kotilar insanu Allah ne mutum kahiri wato mutum kahiri Allah ya la'ane shi ma aka barahu me ya butulci ne ai babu abin da ya butulce mutum kahiri min ayi shay'in khalaqahu daga wani abu Allah ya halitta shi ai ya halitta min nutfatin daga mani ya khalaqahu ya halicce shi fa qaddarahu ya qaddara shi ko wadi ba asali ne ko tsaya bi ba asali ne wanda Allah ya yi shi ana fatar yayi yi dama dama da girman kai domin a asalin kowa kunga daga ƙasa asalin kowa sannan daga maniyi asalin kowa daga maniyi to wanda aka halitta da ƙasa kuma da maniyi su masabila ya tsara sannan ya hore mai hanya a abin nan ta ƙahahun uwa ce ya ƙullo wurin sun ma'amata sannan nan gaba Allah zai kashe shi ba a ƙabarahu ya shigar da shi ƙabari kuma sun mai za sha'a sannan in ya so tayar da shi kuma an sharhu ya sake tayar da shi to wanda duk bibi irin wannan asali nashi ai ana da ton wato ba zai yi girman kai ba kalla a'aha lamma ya kadima amara me yasa bai hukunta bai abin da an ka shi ba shi mutum me yasa bai yi abin da aka umarce shi ba wala yanzuru al-insanu ila da'ami to nabi kuma mutum ya bibi zuwa ya kallo zuwa ga abinci ne yadda an ka samar da shi abinci na sababai na ma sabba mu mun zuba ruwa ga ƙasa sabban zubawa sai ta jiƙa aka yi shibka cikinta sun mashi ƙaƙana adda sannan muka tsage ƙasa shakkan tsagewa shibka sai ta hito fa bata na ha habban muka tsiro da shibka daga cikin ƙasar nan muka tsiro da shibka wa ba. wato wa ambatana biya habba mun kaito da kwaye shuka wa inaban da inabi wa qadban da kuma qadba wato abinda dabbobi suke ci wa zaitunan da kuma icen zaituni wa nakalan da kuma ɗiyan dabino wa hada'ika da gonaki gulba masu yawan ruwa da itace wa fakihatan da kuma kayan marmari wa abba har yanzu da abincin dabbobi duka mun yi muku wannan mata ku don ya zama jin daɗi gare ku wala ana muku da dabbobi duk abin da kun ga Allah ya halitta ya ce ya halitta shi mata ku don ku ji daɗi da shi ko da ga akwai cuta gare shi amma Allah ya yi shi dai don amfanin ku mata ku ya yi shi don amfanin ku idan ga wannan abu mai ɗaci za ka ga wannan mai zaƙi to akwai lokacin da mai ɗacin sai a haɗa shi da mai zaƙi sai ya ba da ma'ana wani kuma a haɗa shi mai gishiri-gishiri da mai gishiri-gishiri sai ya ba da ma'ana duka dai abin da ka gani wanda duka ga yana cuta wanda zai sarrafa shi abba a samu ba ya aka samu wanda ya san shi duk abin da kun ka ga Allah ya halitta mata Allah kuma متاء لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطبا أولئك هم الكفرة الفجرة wato duk abin da kun ga Allah ya halatta komi na na wato wani gare shi illa dai kun san ba kowa da kowa ya san komi da komi ba ba kowa da kowa ya san komi da komi ba akwai abubuwan da aka ganin su a wasu na da cuta to amma in an ka hada su da wani abu wanda wanda ka iya canye cuta sosai su zama sun zama abin da bai da cuta saboda haka komi da wanda ya san shi kamar yanzu misali abin nan darbejiya kunga tana da tsaki, kunnuwa tana da tsaki, banta yana da tsaki. amma yanzu idan da za a samu wanda ya san wadda aka amfani da ita in aka daidaita, sai ku ga an samu ta wani abu sai ku ga ɗacin nan ya ɗebe kuma sai a sha sai a ji sauki a ji amfani a samu alheri cikinta amma idan ba a samu wanda ya sani ba sai a shata da ɗakin nan sai ɗakin ya cutar amma ya aka samu wanda ya sani to in yayi amfani da sanin nan nashi sai ku ga cutar ta gushe to haka nan duka abubuwa su ke mata allakum wato abin nan jin daɗi gare ko da al'amukun da dabbobin bai za ja a saka idan busa wato ta ƙarshe ta zo an kai busa ta ƙarshe da kowa ya hito daga kabari yawma ya firu mar'u rana ce wanda mutum zai gudu min akhihi daga dan uwa ne ranar kiyama in ta bayyana sai ta ga mutum na gudun kane ne yana gudun wa ne bai son ya ganai kada ya ce kai kowa ne ka san rannan ka cuce ni abu kaza ai musu sani to sai ya dora gudu bai son ya ga kanin kanin ma bai son ya gane shi bai son ya ga wan uwan ma bai son ya gane shi wa ummi ko mutum ya dora gudun uwa ta uwa bibi yana gudun uba ne saboda kada uban ya ce baka kyauta min ba rana kaza ka cuce ni kada uwar ta ce baka kyauta min ba rana kaza ka cuce ni don haka kowa gudun wani ya kai wa sahibati mutum yana gudu ya bar mata ta shi wa ni da ɗaya ne don gudun kada ɗayan su ce baba akwai haƙƙi kazaran nan baka ba mu ba saboda haka bai masu ya ga ɗiyar matan ma bai son ya gane ta don karta ce ran nan baka bani kuɗin cefa ne ba ko wani abu mai kama da shi kowa bai son ya ga wani da kullum ra'in ko kowane mutum minhum daga cikin mutane yau ma idan a wannan ranar sha'anin ya guni yana da sha'ani wanda ya wadace shi kowane mutum na da nashi aiki wanda wannan aiki ya ishe shi aikin nan ɗaya a gaba gare shi babu ruwa ne da kowa wajohun yawma idan a wasu waskoki rannan masu haske na da haikatar suna ta karkata dariya mustabshira suna ta bishara fuskokin mu'minai kenan Allah ka sa mu cikin su wajohun yawma idan wasu waskoki koran nan alaiha gabara wato ta yi kura kamar burbuzu saboda ba huskokin mutanen kwarai na ba tarhaqu katara wato kaskanci ya lullube ta ulaika humul kafara wayannan su ne kahirai alfajara kuma fajirai ga su kahirai kuma ga su masu aikata ayyukan fajirci kuma saboda haka a huskokin su rannan ta yi kura wato babu alaman ni'ima cikin su da albarka sunayenka waɗanda huskoki masu kura Allah ka ka samu cikin su wayancan huskoki masu haske masu dariya Allah ka samu cikin su to suratu amma wato sura malam makahu ta kai da albarka wannan sura da darajar ta Allah ta gafarta mana ka yahi mana dunuban mu baki daya ka sa mai yi karshe mai kyau ka sa aljanna makoman mu sai abin na ta takawiri ila shamsu kuwarat بسم الله الرحمن الرحيم